Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma fm nomad da dalal fm kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a kuma ko'ina kan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bar ya huce amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarrafil hashin gumel. Wani ɗan Nijar da ya ce shi ne ya gano garowakin sojojin Amurka hudu da aka kashe a watan da ya gabata, ya ce ya same su ne cikin jini an kuma cire musu kakinsu na soja. Adamu Bubakar ya faɗa wa sashen Faransanci na murya Amurka cewa shine mutumin da ya fara ganin wakin bayan da aka yi musayar wuta a ranar 4 ga watan Agusta tsakanin dakarun Amurka na musamman da 'yan ta'addar da suka kai musu harin kwantan ɓauna a ƙauyen Tango-Tango da ke yammacin ƙasar Nijar. Bubakar da ke shi ma mazaunin ƙauyen Tango-Tango ne ya ce lokacin da ya gano wakin yana neman matarsa ne da 'ya'yansa a kusa da gurin. ya kuma ce ya samu sojojin biyu a cikin mota na ukun kuma kwanci a ƙasa. Da aka tambayi Bubakar ko sojojin na sanye da kayan sarki lokacin da ya gansu, ya ce ɗaya babu kaya jikinsa, sauran biyun kuma suna sanye ne kawai da gajeren wando, an kuma ɗauke duk makamansu da kayayyakin aikinsu. A jiya Juma'a murya Amurka ta tambayi ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon domin ta tabbatar da labarin, amma sai mai magana da yawon ma'aikatar ya ce yanzu haka ana gudanar da bincike. ba za su iya magana a kai ba har sai an gano abin da ya faru. A jiya Juma'a ne aka fatattaki mayakan kungiyar ISIS daga wasu garuruwa biyun da suka rage a hannunsa a yankin iyakar Iraki da Siriya biyo bayan wani hari da dakarun kasashen biyu suka kai musu. Kungiyar ISIS dai mai ikirarin kafa daula ta shiga wani hali bayan da ta rasa wasu garuruwan da take da karfi a Siriya da Iraki. Bayan karfafa hari a birnin da ya na Siriya da al na Iraki ya sa ƙungiyar isis ta sami ikon ƙaramin yanki a bakin iyaka sojojin siriya sun fitar da sanarwar cewa sun kwace ikon birnin da alzo da ke zama haidukwata guda da ayyukan ƙungiyar ta isis wanda kuma hakan ya shafi yadda suke tafiyar da harkokinsu dakarun siriya sun fara kai har-har a birnin da alzo tun watan satumba bayan da birnin ya fada hannun kungiyar isis kusan shekaru uku da suka gabata yanzu haka dai tawagar injiniyoyin rundunar sojan siriya na neman sauran ababen fashewar da mayakan kungiyar suka gudu suka bar su a baya 'yan majalisun amurka sun samar da wasu takunkumi kan sojojin myanmar kan abin da suka yi wa 'yan kabilar rohingya yayin da shugaban kasar amurka donald trump ke shirin fara ziyarar kwanaki goma sha biyu a gabashin asiya wanda kuma zai haɗe da jami'an gwamnatin myanmar a taron kolin yankin ranar alhamis ne aka gabatar da ƙudurin takunkumin majalisar tarayya jiya juma'a kuma aka gabatar da ƙudurin ga majalisar wakilai wadda ke neman a sabunta yarjejeniyar cinikayya da kuma tsaurara shigar da kayayyaki myanmar wadda kuma aka fi sani da bama tsaurarawa dai wani mataki ne na hukunci akan yadda sojojin ke yi wa musulman rohingya a jihar rohingya da ke arewacin myanmar da yake magana a zauren majalisa ɗan majalisa Elliot Engel ya ce 'yan majalisun na son amfani da takunkumin wajen aikawa da bayanan saƙo da saƙo ga shugabannin Myanmar baki ɗaya na soji da farar hula da cewa dole wannan tashin hankali ya dakata a kuma hukunta waɗanda suka aikata ba daidai ba. Wasu ƙungiyoyin kare 'yancin bil'adama kusan 60 ne suka shiga wannan tattaunawar da ake a Myanmar a wannan makon. inda suka aika da wata wasiƙa ga sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da sakataren baitulmaran amurka stephen munichin cikin wasiƙar sun nemi amurka ta ƙaƙaba bama takunkumi kan yadda sojojinta ke yi wa 'yan rohingya kisan ƙare dangi to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Jiya Juma'a Amurka ta kai wa mayakan kungiyar ISIS hari ta sama a arewacin Somalia a cewar jami'an ma'aikatar tsaron Amurka. Rundunar sojan Amurka da ke aiki a nahiyar Afirka ta fitar da wata sanarwa da ke tabbatar da cewa sojojinta sun kashe mayakan kungiyar 'yan ta'adda a wasu hare-hare biyu da aka kai ta sama akan 'yan kungiyar. Shugaban ƙaramar hukumar Kandala, Jama Muhammad Kurshe, ya faɗa wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa wasu makamai masu linzami sun afkawa sansanin mayakan ƙungiyar isis da ke ƙauyen buka mai tazarar kilomita 60 daga kandala a yankin puntland ya ce kafin a kai harin mazauna yankunan jihar sun ji ƙarar harbe-harbe ta sama ya zuwa yanzu dai babu wani cikakken bayani akan harin da aka kai. sai a gyara zama domin sauraron shirin a bari ya huce tare da Ibrahim Alfa Ahmad. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Gombe akwai nisa, da ne ji Sasa ni Gombe Bango. sani na daɗe ina mabuɗi mai dubun doki ba sarakin Najeriya banga guda Allah ya ji kansu duka sani aliyu dan dauda marigayi sarkin ah, wakar sarkin gombe marigayi Shehu Usmanu Allah gafarta musu ya sa sun mm, huta. Yace sarauta da daɗi musamman ga sarkin da adda nerori. Ah, kwarai da gaske. Kasan mun kana kunna mu ya zuwa wurin <laughs> nerori. Haka ne kasan sarauta aka ce ai ko ba ne ran kai sarauta. Eh, ai ka dan ji ka ko ba mm. komai dai ka dan dora rawanin na ai ka dan ji wani da hada ba ai. <laughs> Ga dimbin gaisuwa da fata alheri ga Alhaji Abubakar Shehu Ilela mm. tare da iyalansa a Bauchin Yakubu muna taya su murnar auren ɗiyarsu su Na'ima wanda za ranar Juma'a mai zuwa dinnan da misalin karfe ɗaya na rana wato lokacin sallar Juma'a kenan a masallacin Juma'a na Gwallaga mm. a Baucin Yakubu Allah Ubangiji ya sanya alheri ya sa kuma a sa'a. Dan ban gaisuwa zuwa ga Almustapha Haji Sufi da iyalansa da fatan suna lafiya a Baucin Yakubu sai kuma mm. Abdulkadir Sabo Giyade wato Barwan Giyade da alhaji sabo giyaɗe shi kuma eh. turakin giyaɗe da fatan suna nan lafiya kalau don man gaisuwa zuwa ga alhaji uba fanshin direban dangote tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya muna mika damban gaisuwa zuwa ga dikko buba bukkoyim tare da iyalansa a can jihar zamfara da fatan su ma suna nan lafiya kalau eh. ga damban gaisuwa zuwa ga dc na custom wato muhammad dan sakwa tare da iyalansa da fatan suna lafiya sai gaisuwar mustapha muhammad binni mai martaba sarkin sakwa da fatan suna na lafiya ɗimbin gaisuwa zuwa ga comptroller aminu abba eh. sai hamza abubakar sakwa sarkin shanun katagum tare da comptroller sanusi abubakar ɗanburam na katsina a hukumar kwastam ta najeriya dukan ku da fatan kuna nan lafiya muna mika ɗanbin gaisuwa zuwa ga 'yan majalisar abari ya huce ta whatsapp kenan mm. irin su wato barista isyaku tare da iyalansa amina jihar neja da fatan suna na lafiya sai abbas garba idris wato darakta janar na hukumar ayyukan gaggawa ta babban birnin tare abuja shi da iyalansa sai abubakar haruna mm. galadanci na gidan rediyon express fm da ke kanan dabo da fatan kuna nan lafiya kalau ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga alhaji aliyu obeyo dan madamin alkaleri na hukumar custom tare da yalansa da fatan kunanan lafiya a can Legas sai Andy Bature tare da Babe Jonka Bawa a Baucin Yakubu sai gaisuwar Bala Abdullahi na hukumar custom ta Najeriya sai kuma gaisuwar barista Dalami Alhaji ushishi tare da shugabar mata Hajiya Fatima Halliru Daura muna mika dambin gaisuwa zuwa ga sardaunan abin ya wuce Ibrahim jibrin Karaye a kanan daba da iyalansa da fatan fatan suna nan lafiya sai ibrahim s bello na hukumar gidajen kurkuku ta najeriya bauchi yakubu da Ilyasu shugaban matasa unguwar rimi da fatan kuna nan lafiya ban gaisuwa zuwa ga shugaban majalisa ismail umar bima mai gombawa sai garba muhammad dajin tare da lawal ɗan gambo gagarawa sai kuma gaisuwar malami mahmud gidado wato dc na custom wanda kuma har ila yau shine dan galadima alkaleri a kanan dawa da fatan kuna nan lafiya dan mun gaisuwa zuwa ga mansur muhammad gagarawa shi ma da fatan kuna lafiya sai sadiq wishishi tare da sadisu gudan dami ba wai rabin dami ba yanzu ake ce mara oh, sai suleiman dambam ya cika kenan <laughs> eh. ya wuce rabi sai uh, tijani muhammed tj tare da umar sa'idu coach a unguwar jaki sai malam yusuf dabo na a makarantar polytechnic ta abubakar ta tare da ke baucin yakubu mm. da zahardin ahmad aliyu a birnin kudu sai ciyaman zaidu bala da iyalansa da fatan kunanan lafiya sai abbas babe gombi da barista faruk umar sarki sai ahmed kai gama dukan ku da fatan kunanan lafiya To ni ma gaisuwar fatan alherin na abar ya huce zan fara ne kafin in shiga dandalin mu ko majalisar mu ta abar ya huce amma a shafin Facebook. Mm. To kafin in shiga nan din zan mika sakon gaisuwar musamman zuwa ga Ayuba Chicago mai nama a jaji a jihar Kaduna a Najeriya. Sai kuma Dr. Ahmad M Sarari a kanan Dabo tare da Mu'azu Ibrahim wanda aka fi sani da baban ummi a unguwar Bello a Doraye karama da ke kanan Dabo a Najeriya. Ah. Sai Naja Atumanga mamar Abrar gwanar yin kek <laughs> yawwa to da wannan sai in shiga shafin namu na abar ya huce ah. na facebook da zan fara da alhaji kabiru ibrahim ahmad ah. usman dan garba jibiya sai sha'aibu s fada da kuma bello muhammad sai ibrahim shehu da murtala bala harka hmm. sai sha'aibu ahmad da kuma yusuf abba sai muhammad abubakar bakura sai gaisuwar fata da hira bari yahucin zuwa ga abdulrahman sha'aibu alhaji ja'oji da ahmadu dauda da kuma abubakar umar ahmed sai nura ibrahim da kuma nura hussaini agaji sai ala alabamu na madalla to Allah ya sa na faɗa daidai <laughs> sai alabamu kan eh. sai Bello Muhammad Gamawa da kuma Hassan Ali sai Shamsuddin Rabi'u gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Salisu Nafi'u. sai kuma zaki nowa ifabo allah sa na faɗa daidai yawa sai kuma awal hadi da muhammad abdullahi da yusuf cicila da sanusi abdullahi da ɗan siyasa mm. sai kuma mustapha isa barau ga surfata alherin abar ya huce zuwa ga sulaimanu soyayya akwai kaso mai kaunar ka mm. sai nabil abubakar abdullahi da abdulrashid abubakar sai kuma sha'aibu aminu ahmad sai rawana muhammad da sadiya usman sai halima adamu da kuma asma'u bello da umar gomar da kuma muhammad sadi energy patasko hmm. sai ismail nabiyu ahmed da kuma ibrahim adam sai daga ƙarshe gaisuwar fata alherin abar ya huce zuwa ga usman muhammad ahmad da ah. muhammad sani abdullahi da muhammad ibrahim abubakar abubakar sai muhammad sunusi na yaya da sunusi dahiru da dan kasa dan halak sai bilkisa kisa da siraji usman sai umar isa kaɗan dani to allah ya sa na faɗa <laughs> shi ba sai rufe da musa sa'ad jamilu hanafi general baba sabana africot yola sai sadiq abubakar yusuf ezin abubakar murtala danja abu milal da kuma muhammad bello da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya haka yake manu. alhaji garba Muhammad noma na bauchi rai ya daɗe kai karko alhaji garba Muhammad noma na bauchi rai ya daɗe kai karko ya na shi daɗa ma ka girma rahin da kai shaɗi da ma shi ya na shi daɗa ma ka a je bauchi. Alhaji ne gashi ya ban kuɗi na bauchi da ya daɗe kai karko. Alhaji garba mu hanyar noma na. Zanna bauchi da yawo sani. Eh eh she garba mu hanyar noma na bauchi da ya daɗe kai karko. Na zo na ishe mayan bauchi. Waɗanda ba

mutum dubu ka ka samu garka suna jira shi shi lilwanta suna bauchi rai ya daɗe kai karko alhaji garba muhammed noma na kowa gwamnati ta ba aiki in ba garba ka aikin nan ba sai an gama shi a koma gwamnati ta ba aiki in ba garba ka aikin nan ba. Sai an gama shi a koma gyara, saboda an mata aikin banza na bauchi rai ya daɗe kai karko. Alhaji garba Muhammad noma na Da gaskiya shi ka aiki garba. Saboda bai iya aikin banza na Da gaskiya ka aiki garba. Saboda bai iya aikin banza na bauchi rai ya daɗe kai karko. Alhaji garba Muhammad noma na bauchi. Zanna bauchi da yawo sani. Eh, eh she garba Muhammad noma na bauchi rai ya daɗe kai karko. Alhaji garba ko za mu kyale ka ne ka karasa mana waƙa ne karasa zuwa karshen baiti ka san na san sani Aliyu dawo saboda ban taba jin mawakin da nake ji yana waka in ji natsuwa ta shiga ba saboda mm. natsuwar waka waka wakar sama a natse ke eh, duk abin da yake faɗa a natse ke faɗa kwarai da gaske eh, mm. sai kwanaki ai mun dan tattauna da da ɗansa mm. in ka ji muryar su iri daya haka wallahi to Allah ya ji su da rahama amin sun amin amin ah, makon da ya shige baka nan eh Ka yi balaguro an ce an ce wasu sun cashe mun eh, eh, Tuna <laughs> na dawo kan an dan tabo file din ka ah, ah. ni sai eh, ah, ni sai a makon jiya na nake jin cewa maryam bagaji ce take ce ita in za ta yi santi wai ai tunda ina da mantuwa ina cinta yawwa itan ita in a gaban ka ne za ta yi santin eh, ta gaban gaɗi saboda kana tashi a wurin kai ma ka mance shi a wurin ina ga eh. ka san me zan dinga yi <laughs> in aka zo za a ci abinci sai in ki cinnawa <laughs> saboda kila ina ga cinnawa abincin yana taimakawa kila wajen manta <laughs> sai in zauna in yi bakan sai sun gama sai in ce oh to na ji eh ka eh, rubuta yawa na rubuta sai in zo in dauki na abinci in ci <laughs> ka san ai san ta gidan nan sai a hankali ne gaskiya sai a eh, hankali wai mm. malam baba yakubu ran nan mm. ah, eh, baba yakubu makere wai kai mm. shiru kawai ni dai ba zan ce open oh, ba ma dai kai shiru kawai wai ya warba abinci ya warba abinci ya warba abinci ce min usmanu na ce hmm? ya ce da ka san daɗin da nake ji a abincin nan wallahi da baka kula ni sosai ba <laughs> sai na ce a na san kana jin daɗin sa ka san me yake ji ah. ina irin fatan waken nan da ake a fatan wake sai a bar wada masa garin kwaki a kai ƙara garin kwaki a kai eh, sai a eh. rin to wallahi na ce na lin shi idan kai na wai wai kawai fa ban tambaye shi wai da ka san daɗin da nake ji da baka kula ni ba ni sai to ana ma ban kula ka ba ah, ina ce ko dukunu yake ji a ah, ai dukunu wanda ai sassafi na sun ya gama yanzu eh. ka san wai magaji mafi eh kware da gaskiya ai ina tsammani yanzu ko a kasar Ghana gane ba mai cin dukunu kamar Safinatu. Gaskiya ko can sai sun bata sarauta ina ganin cin dukunu. Mm. Kwarai da gaske. Na ce ke wanda ya koya mukin ma kin zo kin wuce shi shi ba ko ba dan sautar da zaka tace mai bismillah baba ya ce a ah, eh, bismillah na gode kullun zaka ganta da dukunu eh. da da eh, yaji da yaji da wani kifi kifi yawa ce to <laughs> kasan kasan mukan yi magana da baba ya yakubu na ce masa na je gana aka na samu wani abinci na gaya maka mm. wallahi fari kai kaman to na hmm. zaci wallahi na zaci irin masara ce aka jika ta a ruwa aka nike ta teluyi hmm. ashe ashe ba masara ba ce ko da masara ce dai ba irin yadda ake sarrafa ta aka ga Najeriya ba eh a Ghana kara hmm. na ga ma ina zama na gamiyar kudewa mai kyau malam da namomi a ciki wallahi da ne loma ɗaya ne kunshe baki na <laughs> na faki idan mai abinci na juye a cikin ɗan irin ya tushu ɗin nan toilet paper haka na shuka a ciki na gefe sai na tsinta namomi na ci ne gaba na je ne baba yakubu ya ce zo ka kai ni ci abinci eh. ka ga wani kaza kaza ya ce a ah, haba ai ka ci banku ka banki banku ne <laughs> na ce to ai ya banke ni banku kenan eh, da tilabiya eh na mm. ce to gaskiya wannan ba zan iya ci ba akwai wani labari da eh. barista dalami wushi shi na ga ya sa mm. a cikin majalisar abar ya huce ba ta whatsapp sunan labarin wai ina yi mm. ina so na ga kowa na yi to fa za a yi ta kenan so nan labarin kenan ina so ina yi eh, eh, eh, ce kowa na yi ya ce dai ina yi ina so ga kowa ma yana yin oh, abin da yake ina son kowa na yi to ce wani mutumi ne dai mm. a je wajen cin abinci gidan cin abinci mm. restaurant ba eh gidan abinci mm. to sai ya samu waje ya zauna sai ya kwala mai gida abinci kira cewa a kawo masa plate a masa hade-hade na naira dubu biyu mm-hmm. sai ya ce kuma duk wanda ke cikin wannan gidan cin abinci eh. shi kuma kowa haɗa masa shi ma ya ce na dubu uku mm. amma ko watakila na dubu biyun shi ma yake son faɗa da ya ce dai oh. a sa musu dai kowa Yawwa saboda ya ce saboda idan ina cin abinci ina so na ga kowa yana ci mm. a'a duk mutane da ke wajen suka fara godiya yayin mm. da mai gida abinci ta zuba kowa nasa ta kawo masa eh. to bayan mutum ya gama ci abinci sai ya ce kai a kawo min lemo na ɗari biyar kuma kowa ma ki kai masa lemo na dubu ɗaya saboda idan ina shan abu ina so naga kowa yana sha haba ai na ce maka ka ga mutane da san banza gida haba <laughs> kai ba ka san mutane da san me. gida abinci sai ta kai wa kowa kayan shaye-shayen sa kala-kala yayin da mutanen da ke wajen suka barke da su Allah ya kiyaye ka Allah ya eh. kiyaye ka Allah ya kiyaye ka eh. <laughs> za a fara za a fara ce sai oga ke da eh. ko ko ko sai mai gida yawwa to bayan bayan da ya gama cin abinci ya sha lemansa sai ce mai gida abin ce to ka min rasit dina na biya kuɗi na kuma ki kaiwa kowa nasa rasit din ya biya kuɗin sa saboda eh saboda ina idan ina biyan kuɗi na na san ga kowa ma yana biyan nasa kuɗi <laughs> in ga ta san banza <laughs> wallahi sai in ce a ah, ban gani ba kai kai wallahi rike shi Allah sai ya biya to ka san abin da ya eh. faru ne ah. aka ce karshen ah, labarin da aka ce yanzu aka dai mutumin ne yana kwance a asibiti saboda dan karen dukan da aka yawa a ga Allah rike shi zami wallahi jami'a ka yo yo yo ka ji ka buba mu ce ka bamu kawai kai wannan shine ashe dai ka gane <laughs> Allah ya samu dace a bai sun ma mu ma san rado da mu da sai Usman lokaci yayi eh, gaskiya to sai Allah ya kai mu wani mako sai Allah ya nuna mana ma san rado a madadin Usman Ahmad Kabara Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. Eh ina son gan ana abu kuma kuna yi. Eh ina son ina jin waka Aliyu dan do in ga kuma kuna ji masu sauraron mu. <laughs> Allah shi maka kyawu. mai giwa. Rika mai ya wuri Na ba a haye ma barji. Ka tashi mai ɗan mai ya wuri sabon sarki. Sha'aibu ma ɗauke wansa ya kubo nuyi. gwamnati ta ce kai ta bayar saboda Allah kai ya zaɓo. Kada mutum ya